dandalin VOA eh, yau bakoncin wa aka samu. Suna na baban gida Shi ne Eh suna ka zaɓi fara tashewa tun da daddare sai gari ya waye? eh kusan haka din ne hmm. akan hakan ne gaskiya saboda da na yi dijarin kafin fara yin waƙoƙi da sauransu haka a ina kai DJ din na biki ko na eh na biki da na yan makaranta da kuma irin ko ina ma dai aka dauke ni ina zuwa to har yanzu ana DJ din ko an daina eh yanzu dai waƙoƙi haka kawai na dauka nake dan yi na dan aji DJ din sai yara na ne haka suke wani irin waƙoƙi eh waƙoƙin da nake yi waƙoƙi ne haka kamar da turancin jamaika haka nake yi shi to shi a classification da shi wanne ne afro ne ko hip hop ne ko me eh yana like raga Reggae. eh raga raga ba reggae eh, ba eh ba reggae ba to shi ya raga yake eh kamar dance hall dance hall music ne irin na Jamaica haka mm. fatan din Jamaica mm. eh ka fayyace mana ya raga yake misali raga see shi reggae mm. simple english ake waka reggae da shi kuma kidan shi shine irin na su ban mali mm. sauransu peter tosh da sauransu mm. amma shi raga mm. dance hall music ne kidan shi is a dance hall music wanda kamar za a zube mutane wannan su zo su yi rawa yawa ana ana sa shi a clubbing haka to a rera mana muje so kamar okay bare in yi wani waka guda akwai ina da wasu waƙoƙin daga nan a cikin ban sani ba ko zan iya playing wani haka sai ke a ka daina mun da bakin ka inji so walk la ka chawan pion jam la ka chawan pion what up okay let me let me show you so kamar yanzu barin dan yi miki wani waka da nayi akan baby girl i love you mm. ce baby girl i love you baby girl baby girl i love you baby girl baby girl baby, baby girl, I want you dignity, something like that. Walk like a good girl. Anywhere you go, baby girl dignity is the best for the girls. something like this. Wannan eh, to ita Pidgin English ne ko kwa menene broken ne? Eh, it's uh, Jamaican English. It's a simple English amma ina sa shi as Jamaican pattern haka. Mm. To wani irin sakonni kake isarwa irin waɗannan waƙoƙi? To wannan waƙoƙi faɗakarwa ne haka. Duka faɗakarwa ne tunda in kin ji zaki na ce I'm just telling the ina faɗawa 'yan mata work like a good girl anywhere you are going anywhere you go work like a good girl working as some uh, as a girl is working on the on the road something like that kana nufin mata mm. su yi da'a kasi walk like a good girl anywhere you go baby girl dignity is the best for the girls Eh, eh, abin nufi banda misali wannan mm. eh, banda irin waɗannan saƙonni kana isar da wasu saƙonni. eh ina isar da wasu saƙonni akwai yawa akwai wata waka da na yi akan akan idan mutum yana neman kuɗi haka mm. duk neman kuɗin da za ka yi ka nemi kuɗi ta hanya mai kyau yawa eh na yi money money money money you dey hustle something like that let me go wakan da ne akan neman kuɗi duk wanda zai neman kuɗi ya yi shi ta hanya ta hanya mai kyau mm. shine na yi shi money money money money you dey hustle make sure I get on the right way money money money money you dey hustle make sure I get on the good way something like that wani irin matsaloli kake fuskanta a matsayinka na mawaki okay to eh matsaloli a yanzu dai to matsaloli za mu ce kawai by the time da mutum zai rubuta waka haka da waye da sauransu to za ka rubuta ka je kafin ka je studio ka buga ta idan har baka da ainihin isasshen kuɗi da za ka je a ma da waye da sauransu shine kawai yawwa eh shine eh, kawai matsala. amma in ba haka ba ba wani har ka tana kawo kuɗi eh to yanzu har yanzu mu dai yanzu dai wannan waƙoƙi dai muna yi dai kawai irin faɗakarwa dai haka mm. muna yi muna faɗakar da mutane amma ba ba mu fara wai cewa wai mun fara samun kuɗi da harka ko nawa shekara nawa kana yi eh akalla zan yi shekara kamar takwas ina yi me babban burin ka a wannan sana'a isar da sakonni ga jama'a saboda duk waƙoƙi na yanzu haka ina da waƙoƙi guda biyar wanda suke duk faɗakarwa ne a su nake yi eh. al'adar shirin na muka yi wa mawaƙi ta tsiye mu ce mana baiti ko amshi yarira eh. dandalin VOA radio ke ta matasa da ake kama ta akan wani salula ko iPad ko laptop eh. idan muka ta tsaye ka za ka iya yi mana baiti ko amshi da su freestyle ko ko za mu bi ka bashi okay kamar yanzu in wa eh, okay sashen Hausa mm, Voice of America mm. in musu waka mm. freestyle okay eh to to haka din ne dai wanne abi ne bashi to fa ana bin ka bashi to shikenan ba matsala Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.